Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 16, 21 da kuma biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. mummunan fada ya sake barkewa a yau laraba a birnin aleppo da ke syria yayin da bangarorin biyu da magoya bayansu suka zargi junan su da saba alkawarin tsagaita wuta shugaban kasar amurka mai jiran gado donald trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da tsohon gwamnan jihar texas rick perry da ya jagorancin ma'aikatar makamashi ta ƙasa ma'aikatar da perry a da ya yi alkawarin ruguzawa domin ba ta da amfani A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke gabatar wa Majalisar Tarayyar ƙasar kasafin kuɗin shekarar baɗi. Bayan haka za ku ji rahoto akan bayanan rundunar 'yan sandan jihar Legas akan kashe-kashe da sace-sacen da aka yi cikin wannan shekarar ta 2016 a jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yajin aiki da malaman makarantar boko suka yi a jamhuriyar Nijar. bayan haka za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka mummunan fada ya sake barkewa a yau laraba a birnin aleppo da ke syria yayin da bangarorin guda biyu da magoya bayansu suke zargin junansu da saba alkawarin tsagaita wuta a yayin da ake shirya kwashe fararen hula da 'yan tawayen suka bata lokaci a kai Ƙungiyar saka ido ta Siriya don kare haƙƙin ɗan adam ta ce, tashin hankalin ya haɗa da harin jiragen sama akan raguwar wuraren da 'yan tawayen ke rike da su a Aleppo, wanda 'yan tawayen suke rike da su tsawon shekaru hudu da suka wuce. Wuraren 'yan tawayen sun fuskanci bamabamai yayin da gidan talabijin na Siriya yake ba da rahoton bamabaman da 'yan tawayen suka jefa ya kashe mutane shida a yankin da gwamnati ta kwace a kwanan nan. rasha ta zargi 'yan tawayen da karya alkawarin a ranar talata inda ta ce sun farwa jami'an gwamnatin siriya da ke adawa da su shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya ce dakarun gwamnatin siriya ne suka fara kai harin erdogan ya da shugaban rasha vladimir putin za su tattauna akan al'amarin na aleppo a ranar laraba rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar siriya bashar al-assad da kuma turkiya da ke goyon bayan 'yan tawayen da suke son hamɓarar da shi daga kan mulki sun cimma yarjejeniya wanda ya jawo shirin kwashe fararen hular da ake sa ran za a yi shi a yau laraba Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da ya jagoranci ma'aikatar makamashi ta ƙasa ma'aikatar da Perry a da ya yi alkawarin ruguzawa domin ba ta da amfani. Perry, ɗan jam'iyyar Republican da ya takarar shugabancin Amurka har sau biyu, ya taɓa kiran Trump ciwon daji ga ra'ayin riƙau. a farko-farkon takarar shugabancin amurka da suka yi amma bayan ya janye daga takarar sakamakon karancin magoya baya Perry ɗan shekara 66 da haihuwa ya goyi bayan Trump inda yake cewa ɗan kasuwan na birnin New York ba shi shine zaɓinsa na farko ba a matsayin shugaban ƙasa amma shine zaɓin al'umma. A yau Laraba Trump ya ayyana Perry a matsayin wanda zai jagoranci hukumar mai ma'aikata mai ma'aikata kusan mutane dubu ɗari da ke kula da makamashin nukiliya na Amurka kuma suke tallata amfani da tsaftataccen makamashi. Trump ya bayyana a rubuce cewa gwamnati na za ta yi amfani da damar ma'adanai na ƙasa da muke da su a Amurka masu zaman kansu domin samar da wadataccen arziki a ƙasarmu. Sannan Rick Perry zai yi aiki mai kyau a matsayinsa na shugaba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyar ish wacce aka fi sani da ISIS ta ɗauki alhakin harin bom na ƙunar bakin waken da aka kai ranar Laraba a majami'ar Kubawa da ke birnin Alkahira da yanda yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 25. Faifan bidiyo na talabijin ya nuna wanda ake zargi yayin da yake shiga kofar majami'ar kafin ya tarwatsa kansa. Ƙungiyar ish ta bayyana mutumin a matsayin Abu Abdullah Al-Masri wanda ake zaton inkiya ce kawai. a ranar litinin shugaban kasar ta masar abdul fatah el sisi ya bayyana dan kunar bakin waken da suna mahmud shafiq muhammad mustafa dan shekaru 22 da haihuwa jami'an tsaro na masar sun tsare mutane hudu da ake zargin suna da hannu a harin sannan suna neman wasu ragowar yan kungiyar ta da ish sun yi gargadi akan wasu hare-haren a wani bayani da suka bayar a rubuce a shafinsu na yanar gizo a ranar talata tare da alkawarin ci gaba da yakar abin da suka kira duk wani kafiri ko kuma wanda ya yi ridda a masar da kuma sauran wurare Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya ce shi da kansa ya sha kwashe waɗanda ya sha kashe waɗanda ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a lokacin da yake rike da matsayin magajin garin birnin Davao da ke kudancin kasar Duterte ya yi wannan kalami ne yayin da yake zaman tattaunawa da kungiyar wasu 'yan kasuwa a ranar Litinin da ta gabata. Yana faɗa cewa yana hawa babur kewaya Davao domin duba hanyoyin neman waɗanda za su tare shi domin ya yi kisa. Shugaban kasar ya ce zai zai kashe masu safarar miyagun kwayoyi don ya nuna wa jami'an 'yan sanda cewar idan shi zai iya kashe su me yasa su ba za su iya ba wannan magana da ta girgiza mutane ta fito ne bayan kare kansa da ya yi sakamakon kamin masu safarar miyagun kwayoyi da aka fara tun watan yuni kusan mutane dubu shida jami'an 'yan sanda da kuma 'yan banga suka kashe tun daga lokacin Hakan ya jawo suka daga kungiyar rajin kare haƙin ɗan adam, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban ƙasa na Amurka Barack Obama. Duterte ya sha alwashin yin biris da soke-soken da ake masa akan wannan aiki, sannan ya ƙalubalanci abokan hamayyarsa da su tsige shi in za su iya, inda yake cewa za ku kama ni ku tsige ni ku gwada ku gani Allah ya ce ni ne magajin gari amma kuma akwai aikin da zan yi don haka wannan ya rage nasu saboda haka ku hambarar da ni ko kuma ku kashe ni zai mafi ina fama da wannan tsananin ciwon kai a kullum Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ke gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta 2017 ga Majalisar Tarayyar Ƙasar. To kowane adadin kuɗi wato ko nawa ne adadin kuɗin da aka kasafta? Tambayar da abokin aiki na Ladan Ibrahim a yawa ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ke majalisar yanzu haka kenan ga karin bayani. To adadin kasafin kuɗin dai triliyan bakwai ne da ɗigo biyu shine abin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ma haɗaɗɗiyar majalisa a yau ɗin nan ya kasafta kuɗin to ya kasafta shi a kan cewa kashi talatin da ɗigo bakwai na yawan waɗannan kuɗaɗe za su tafi a manyan ayyuka wato bari mu fara da ma'aikatar tsaro wacce aka baiwa biliyan ɗari uku da ashirin da biyar da 'yan kai sannan mu zo ma'aikatar ilimi da aka ba biliyan 398 da yan kai. Ma'aikatar cikin gida ta samu biliyan 481 da yan kai. Kiwon lafiya ta samu biliyan 252 da yan kai. To, kayan kije da nisa an bayyana inda za a samu waɗannan kuɗaɗen tunda an san cewa farashin mai ya faɗi a ina za a samu waɗannan kuɗaɗen. To, ka san dama kasafin kuɗi akan gina shi ne akan kudin gangan danyen man fetur a kasuwan duniya sannan kuma a ciwo basussuka daga waje da kuma cikin gida to biliyan ɗari hudu da ashirin da tara su ne waɗanda za a ciwo bashi domin yin ayyuka da su to an gina wannan kasafin kuɗi ma dai akan dalar amurka arba'in da biyu da ɗigo biyar ne a matsayin kuɗin gangan danyen man fetur a kasuwar duniya sannan kuma najeriya za ta rika haƙo gangan ɗanyen mai miliyan biyu ne da ɗigo biyu a kullum an baiwa kasafin lakabi da kasafin kuɗin bunƙasa tattalin arziki wato kenan kasafin kuɗi ne da zai fitar da najeriya daga cikin ƙangin talauci da rashi sannan kuma ya farfaɗo da tattalin arziki na ƙasan dindindin wato idan har a wannan shekara 2017 mai zuwa in har tattalin arzikin Najeriya ta farfado to ba a hangen ƙara ta nan kusa. A gaida Madina Dauda da Ladan Ibrahim a yawa. A shirinmu na dare in Allah kai mu za ku ji cikakken rahoto akan kasafin kuɗin na shekarar 2017 kuma akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Legas. Yayin da ake ban kwana da shekarar 2016, rundunar 'yan sandan jihar ta dubi wasu abubuwan da suka wakana cikin shekarar. kamar kashe-kashe da sace-sace da kuma irin rawar da 'yan sandan suka taka a kan aikinsu. Wakilinmu na Legas Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani. rundunar 'yan sandan jihar lagos ta bayyana cewa a shekara ɗaya da ya gabata kimanin mutane 246 ne aka kashe a jihar a da kuma aka sace motoci 542 tare kuma da kami wasu 'yan fashi da makami kimanin 486 duk dai a cikin shekara guda da ya gabata kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fatai oyoseni shine ya bayyana hakan a wajen wani taro na al'ummar jihar da aka gudanar kwamishinan 'yan sandan ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka kashe kimanin 246 kisan nasu na da alaka ne da ayyuka irin na ƙungiyoyin asiri ko kuma dai fadace-fadace tsakanin ƙungiyoyin matasa daban-daban to koya al'ummar jihar ta Legas suka ji game da sanarwar da rundunar 'yan sandan ta bayar a kokarin da take na dakile ayyuka irin na ta'addanci a jihar ta lagos ga dai abin da malam hussein mani ke cewa to amma kuma wani bangaren guda kamar bangaren an sai cin hanci gaskiya ba ba ta wani canza zane ba abin da suke game da karbacin cin hanci har yanzu suna yi kuma sannan abin bakin ciki yau a sace mashin ko je station ka yi reporting ka ce wai kai an satan ba mashin to ba za a gan shi ba to kuma kuke so a yi anan a gaskiya a sa ido akan su aiki suna aiki amma ba su bar karbacin cin hanci ba batun fashi da makami dai na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar jihar Lagos abinda kuma kwamishinan yan sandan ya yi bayanin cewa yan fashi da makami 46 ne aka kashe a lokacin fito na fito da jami'an yan sandan jihar inda kuma rundunar ta kama wasu mutane 38 da ake zargin cewa masu garkuwa ne da mutane haka ne kwamishinan 'yan sandan ya kira ga al'umma jihar ta lagos su baiwa rundunarsa haɗin kai na magance matsalolin tsaro a jihar jihar Legas dai na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke ba da ƙarfi wajen baiwa jami'an 'yan sandan gwamnatin tarayya kayayyakin aiki da suka hada da motoci kai har ma dai da jirage masu saukan angulu domin sa ido da kuma tabbatar da tsaro a jihar wanda ne ya sa wasu ke gana kana akwai buƙatar kafa 'yan sandan jihohi a jihohin tarayyar najeriya daban-daban to sai dai kuma wasu masana harkokin tsaro suna ganin hakan ba zai taimaka wajen ci gaban kasa ba face kawo bambancin siyasa da kabilanci da kuma fadace-fadace a tsakanin al'umma malam dala da aboki wani mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum to maganan jiha ta kafa ɗan sanda gaskiya a najeriya har yanzu bata taso ba gaskiya fi sabilillahi maganan tsaro da abin da ya shafi tsaro da abin da ya shafi ɗan sanda ko dai tsaro haikan dai a ce maganan dan sanda dai a jiha da sauran mu har yanzu Najeriya ba mu kai matsayin da za a ce gwamna shi kadai tsinkaragin kanshi ba da sanin gwamnatin tarayya ya kafa dan sandan kanshi ba gaskiya da sauran mu tukuna har yanzu a Najeriya sai dai kuma inda wani gyara da ake gani yan sandan nan a inganta musu albashi soja a inganta mushi albashi da wani allowances da abin da duk ya danganta na haƙoƙinsu ba wai a ce wani yana zaune ofis shi zai zauna ya ce abin da ya shafi security su yana hannunsu sai dan abin da ya san musu a ce an ɗauki soja a matsayin aikin dan gadin nan na security a ce wai har yanzu sojan mu a Najeriya bai iya karɓar naira dubu ɗari kurtu kai da sauran mu har yanzu daga ɗan sanda zuwa soja wallahi da sauran mu har yanzu tsaron gwamnatin ba su nemi hanyoyin da za a ce wannan mutane an inganta musu rayuwa wadda yake za su yi aikin ba gaskiya har yanzu da mu yayin da ake gab da gudanar da bukukuwa na kirsimati da kuma sabuwar shekara kwamishinan yan sandan jihar ta lagos ya yi gargadi ga masu neman ta da zaune tsaye da su shiga taitayin su tare da tabbatar musu cewa rundunar yan sandan a shirye take domin ɗaukar matakan da ya dace akan duk wani mai neman ta da husuma a jihar baban ya jibrin murai amurka daga lagos ashe gari in dai da yan da rigima ba za ta tashi waye ban yi tabar da za a sosai to da a gaida baban gidan jibril yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger A jiya Talata ne aka cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makarantar boko da ake kira COS Nijar da ƙungiyar Senaseb, abinda ya kawo ƙarshen kai ruwa rana na sama da watanni biyu na ɓangarorin guda biyu, wakilin sashen hausa haruna mamman bako ya aiko mana da rahoto Le gouvernement régissant la grève des agents de l'État. Ɗaya daga cikin mambobin gamin gambizar kungiyoyin malaman makarantar boko da ake ce ma Niger tare da kungiyar Sinasab kenan yana karanta ababen da ke kumshe a cikin yarjejeniyar da aka cimma a yammacin yinin talata tsakanin gwamnatin kasar da malaman makaranta da suka shafe sama da watanni biyu suna yajin aikin. Abin da yasa aka yi ta kai ruwa rana tsakanin bangarorin guda biyu kuma domin domin baiwa wannan zaman sasantawa matukar muhimmanci mutum na biyu ne a gwamnatin kasar ya jagoranci tawagar gwamnati a wurin tantamnawa tsakanin gwamnatin da kungiyoyin malaman makarantar boko cewa da ministan cikin gida bazu muhammad kuma ya yi bayani kamar haka la première entre toutes était le paiement régulier aux échéances normales de et salaires mais surtout cikakkiyar bukatar ku shine a biya muku dukkan albashin da ba a biya ku ba a can baya kuma a rinka biyan ku a kan kari to kusan cewa gwamnati ya ɗauki alkawalin yin hakan kamin ƙarshen wannan watan na desamba wannan ko domin mu shiga sabuwar shekara ba tare da kowane malamin makaranta yana biyar gwamnati sisin kwabo ba sai dai a cewar isu mai haci magatakardar rashin kungiyar malaman makarantar boko na sakandare na birnin Kwanni. A ce malamai su koma aiki ba komi a hannunsu zai fayi wuya. In suna son kawo mutane su koma a gaskiya lamari gadan-gadan shi ne a ɗibo cikin kuɗin nan da kawai suke biyar gwamnati a biya su sannan su tahi yanzu a ce ka wata hudu wani shike biyar gwamnati sai shiga yanzu an ce ku to ku amshi wata guda in shi na da niyya shi tahi wajen aikin shi ya san da nan da kaɗan kuma tun da sun ɗauki alkawalin za su biya mutane ana iya bashi sai shi koma aiki. Su ko uwa iyayen ɗalibai sun nuna farin cikinsu tare da kira ga gwamnatin ƙasar da ta cika alƙawullan da ta ɗaukar ma malaman makarantar musoma da malam hassan isa abinda muke fata tun da an sasanta gwamnati ta yi ƙoƙari bisa sulhin da an kai ya ba kowane wanda duk yana biya ta haƙƙi da albashi shi ba shi abi ne saboda mu dai a karantar da ƴaƴanmu ko yanzu kai mun wahala cikin ƙasar ka wajen kusan wata hudu malamai su a ba a ba su kuɗi ba bashi ya yi musu yawa har waɗanda ka ba su kuɗi ramce da masu ba su kayan miya da masu ba shinka sun damar ba gwamnati saboda Allah shi adalci wannan alƙawarin da an kai lacci zona malam makarantar ga mun san irin halin suke mu a tare da su sannan mun san ɗanin su kai wasu kuma koma kabu kawo iyalle gare su wasu gidajen haya gare su mu da kai da su mun bar ba su bashi saboda Allah gwamnati ta dibi girma da girma Allah Allah shi kawo mata ta biya musu bukatun su alƙawarin ta ɗauka ta cika musu gwamnati da malaman makarantar bokon sun ɗauki alƙawalin haɗewa a ranar goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta da goma sha bakwai domin duba in kowane ɓangaren ya cika alƙawalin da ya ɗauka a lokacin da aka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hauraka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Bashir Lamir Ahmed na asalin kasar Togo mazaunin birnin New York a na Amurka. idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya muna bayanin abin da ya sa ya daɗe nan ƙasar amurka daga nan ko na tambaye shi ne ko idan wani ce yana son ya zo nan amurka domin neman abin zaman gari wace irin shawara zai ba shi. akwai jama'a da dama da na sha gaya musu wannan tun farkon zuwa na gida tun 1993 hmm, kace musu na da ke aikin gwamnati kuma yana samun albashi mai kyau ya ce zai zo nan na tambaye shi me zai zo yi wai yana son ya zo ya aiki na ce malam inda kake nan kana samun bukatun kana biya ya ce yana samu a lokacin nan bai da mata mm. biyan kudin daki wallahi na ce mai zuwan ka nan amurka ni dai tumi ba alheri ba ne gare ka amma in ba shi ne za ka ɗauka ka zo ka gani abin da ke ciki in ya yi maka wannan alhamdulillah in bai maka ba wannan kai ka so to yadda muka yi da shi kenan kuma gaskiya ta Allah bai ji shawara ta ba ya zo ya zo wallahi tallahi ya samu kusan shekara yana da na sani gashi kuma gida aikinka wancan ka rasa shi to mafarin da ya saura nan garin ki shi kuma to gaba ɗaya ke nan wanda ke gida da ya ce zai zo eh. in zaman kashin wando yake yi hmm. in zaman kashin wando yake hmm. za a taimaka masa ya zo nan alhamdulillah amma in dai yana da sana'an yi dai in dai yana da sana'an yi ba ni ban shawarce shi ya zo nan ba wallahi ya dogara ga abin da yake gida la'alla zai ci amfani shi to in na fahimce ka kenan malam bashir wato zama amurka bai da kowane fa'ida a illa an gwamnati ya turo ka a ko kuma za ka yi ta zuwa ne kana biznesin kanka a ko kuma a nan ma a yanzu haka in biznesin kanka kake da shi in kana da shago ne kila kana sai da wasu suturori ne kana sai da wasu kayayyaki ne kaga yana tafiya yana da kyau to alhamdulillah zama amurka yana da amfani kenan amma an ba gwamnati turo ka ba kuma ba harkokin kanka kake ba akwai wahala kenan akwai wahala kwarai kuwa kwarai to amma ya ka ga zama da mutanen kasan to tunda ka kwaya shekara da shekaru kuma kuna kuna mu'amala da su to mutanen garin da gaskiya ta Allah sai dai hakuri sai hakuri don akwai lokacin da zaka ji mai daɗi akwai lokacin da zaka ji wanda ba ta da daɗi zagin ka dai an yi kai ma mai shi kirki ma ya zage ka balle ba kai mai kirki ba don haƙuri dai da shi muke tare da wayannan mutanen in bakin ne gara ma wani lokacin ma gara ma nasarar ma da bakin me yasa eh don da sarun wasu daga cikinsu sun san ya kamata wasu kuma suna nan su suna duban mu kamar dabbobi ne amma baki dan uwanka wallahi wallahi zai tambaye ka ma one dollar roko zai yi ka bashi dalan kuma ya ce maka ya zage ka ya kara bayan ka bashin bayan ka bashi wannan kuma kowane ne ka tambaya nan garin za a gaya maka da in baka bashi ba ya zage ka in kama alheri kuma ya zage ka ya kara to ashe kenan to an ce himma ba ta ga rago na zaune bai ga gari ba in ka taso daga inda kake ka sake wuri yanzu ka ga ka ilmantu da zaman zaman nan eh kware kwari don ka karanci yanayin zama da mutane kuma ka koyi ababa da dama don yau in na koma gida hmm. wallahi tallan a danin an ce mun sai da ruwa a bakin hanya can ce ba zan sayar ba amma zuwan kanan yau na ɗauki niyyar zan koma gida in ruwa ma zan sayar a bakin hanya na saya ba za ka ramu ba inda halar za ka nema kwarai kuwa kwarai wato da da a ce baka zo nan ba aikin da wani aikin an ce ka yi shi ko wata sana'a in an ce ka yi ka yi irinta a gida ba za ka yi ba wani aikin gaskiya ta Allah gaskiya an an ce yi ba zan yi ba amma zuwan ka nan amma zuwa na nan na karanci wannan abin idi faransawa ya fadi so mai ce wato wai ba wani aikin banza to ka gani ashe zuwa yayi amfani kenan Eh, tunda ka eh, ilmantu yanzu kwarai ko kwarai kwarai na maciwa sosai na karanci yanda abubuwan rayuwa yanda yake kwarai kwarai kuwa to malam bashir tsaya nan domin ku lokaci ya daga mun hannu sai a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu are a madadin bakon namu bashir lamiyu ahmed na asalin togo mazaunin birnin new york da julie gresham wadda daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da riga yin riga da riga yin To madalla mun gode ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito daga shehu sabo gashuwa inda ce ɗora alhakin mutuwar 'yan sanda biyu da shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp ya yi ga apc bai mana daɗi ba kamata ya jajanta wa ƙasa rashin zaratan jami'an 'yan sanda da ta yi a zaben jihar rivers shi kuwa rabi awal mai faci gidan madi da sha'abu raymond gidan madi da ruwan shago mai turare funtuwa a jihar sokoto a tarayyar najeriya suka ce isa kasar gambia da shugabannin yammacin afirka suka yi ciki har da shugaban kasa muhammadu buhari domin shawo kan shugaba yahaya jami'a. ne ya amince da kayan da ya sha a zaben da aka gudanar Allah ya sa ya amince domin kasar ta fita daga fargaban fadawa cikin tashin hankali amin sun amin fatan alheri voa hausa muna kira ga hayya jami na kasar gambia da ya haƙuri ya sauka ya mika mulki cikin ruwan sanyi a zaben da shugaba wato adam baro ya nasara a kai domin kuwa yin hakan shine demokradiyya sako daga bala muhammad damban jihar bauchi shi ko nasiru yunusa garko cewa yi muna yaba wa shugaba muhammadu buhari bisa kokarinsa na ganin ya sasanta rikicin da ya kunno kai a kasar gambiya da fatan shugaba mai ci da shugaba mai jiran gado za su ba da cikakken haɗin kai domin ganin an wannan matsalar sakon na ƙarshe ya fito daga muhammadu mai kayan miya oji kwatas gombe da abdullahi bature bajoga suka ce muna kira gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar da ta samar wa mazauna karkara a faɗin ƙasarta asibitoci masu saukin kuɗi domin kare lafiyar al'ummar ƙasarta baki ɗaya. To a ci da aiko da saƙonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To madalla mun gode a ci gaba da aiko mana da wa'annan nan Kafin mu yi sallama da ku ga nazar ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. Fada ya sake barkewa a yau Laraba a birnin Aleppo da ke Siriya yayin da bangarorin biyu da magoya bayansu suka zargi junansu da saba alkawarin tsagaita wuta a yayin da ake shirya kwashe fararen hula da 'yan tawayen suka bata lokaci a kai. Ƙungiyar saka ido ta Siriya don kare haƙƙin ɗan adam ta ce tashin hankalin ya haɗa da harin jiragen sama a kan ragowar wuraren da 'yan tawayen ke rike da su a Aleppo wanda 'yan tawayen suke rike da su tsawon shekaru hudu da suka wuce wuraren 'yan tawayen sun fuskanci bamabamai a yayin da gidan talabijin na siriya yake ba da rahoton bamabaman da 'yan tawaye suka jefa ya kashe mutane shida a yankin da gwamnatin ta kwace a kwanan nan Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da. tsohon gwamnan jihar texas rick perry da ya jagoranci ma'aikatar makamashi ta ƙasa ma'aikatar da perry a da ya yi alkawarin ruguzawa domin ba ta da amfani a ganin shi Perry dan jam'iyyar Republican da ya yi takarar shugabancin Amurka har sau biyu ya taɓa kiran Trump da ciwon daji ga ra'ayin riƙau a farko-farkon takarar shugabancin Amurka da suka yi. Amma bayan ya janye daga takarar sakamakon karancin magoya baya, Perry dan shekara 66 da haihuwa ya goyi bayan Trump inda yake cewa ɗan kasuwan na birnin New York ba shine zaɓinsa na farko ba a matsayin shugaban ƙasa amma shine zaɓin al'umma. Ƙungiyar ish wacce aka fi sani da ISIS ta ɗauki alhakin harin bam na ƙunar baƙin waken da aka kai ranar Lahadi a majami'ar Kubawa da ke birnin Alkahira da wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyar Faifan bidiyo na talabijin ya nuna wanda ake zargin yayin da yake shiga kofar majami'ar kafin ya tarwatsa kansa. Ƙungiyar ish ta bayyana mutumin a matsayin Abu Abdullah Al-Masri. wanda ake zaton inkiya ce kawai a ranar litinin shugaban ƙasa ta masar abdul fatah al-sisi ya bayyana ɗan ƙunar baƙin waken da suna mahmud shafiq muhammad mustapha dan shekaru 22 da haihuwa Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar yadda muka faɗa ɗazu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun kasafin kuɗin shekarar 2017 bayan mun kawo muku cikakken rahoto akan wannan. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da kuma injiniyan mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa sai an jiman ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe wanda Usman Ahmed Kabara da Maryam Bugaje da Safina Tisa da su dangi za su gabatar. A yi sauraro lafiya.